Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan cikin wannan gida ana makuwa fatan alkhairi da fatan an waye gari safiyar juma'a lafiya ta malama. Eh wannan baraguzan da kuka gani karkaskin baraguzai ne akci na zinariya da ta bayyana a nan ƙauyen mai turwa kilomita a garin labaye. Malala da fatan kuna lafiya shi ne aka turo mu yanzu tsakanin jiya da yau ne ta wakana ta fatan alkhairi. Allah ya Eh, ga ta nan wunan da ya zinariya talaba ya cikin mai department din mai arewacin mai ta kai kusan 7 kilo haka eh duwatsunan da ake gani dai eh, talabaye to ga sunan dai da jami'an tsaro jandarmeri sun dan leko eh. eh ga ta nan wurin dai zinariya ta labaye cikin mai yi department ɗin mai arewacin mai ta kai kusan 7 kilo haka eh